الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna ƙarin godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya koma haɗa mu a wannan cibiya mai tarin albarka karo na uku domin gabatar da irin karatuka akan abin da ya shafi zakka bayan abin da ya gabata na azumi da kuma sallah yau gashi an doko abin da ya shafi magana a kan zakka wanda ita ma ginshiki ce daga cikin ginshikan musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abdullahi dan umar ya yi bayanin cewa an gina wannan musulunci akan ginshikai guda biyar zakka tana daga ciki wanda ana da mawuzuwai daban-daban da ake tattaunawa a kai mawdu'in da za mu tattauna a kansa yau shi ne magana akan fa'idojin zakka da hikimomin da suke ƙarƙashin fitar da zakka ga mai fitarwan da kuma wanda za a ba. Musulunci a da yaushe ya dora ma ɗan adam wani haƙƙi to akwai wata garabasa da falala da romo da ke ƙarƙashin wannan abun ba haka kawai za a ɗora masa abin ba don haka a yau muna son mu je waɗannan fa'idojin da suke ƙarƙashin wajabtar da zakka da kuma wato ainihin umarni da a bayar da ita. Kasancewar fawaid ɗin suna da yawa sai dai kila mu rika bi ta kansu sai dai abin da bai gagara ba daga cikin abin da ya shafi nassi muna iya mu kawo amma cewa mai ta karanto su ɗaya bayan ɗaya muna bayani zai yi wahala lokacin ba zai ba mu dama ba muna fatan Allah ya datar da mu da fatar daidai ya azurta mu da kasancewa cikin wanda za su ji su kuma bi mafi kyawun zance da suka ji na sako da aka isar masu da samun amfani da abin da za mu ji na wannan karatu da sauran karatuka wanda suka gabata da wanda za su biyo baya kai tsaye za mu je zuwa ga fa'idojin da kuma hikimomi da suke ƙarƙashin wato fitar da zakka abu na farko fitar da zakka yana zamowa dalilin cikar musuluncin bawa musuluncin bawa yana cika idan har Allah ya hore masa yana cikin mawadata da suka kai su fitar da zakka idan ya fitar da zakkan nan ya zamo ƙarin cikon musuluncinsa domin akwai wanda yake zai rayuwarsa ta musulunci har ya bar duniya bai Allah bai hore masa abin da zai fitar da zakka ba don da Allah bai hore masa ba wannan rukunin bai hau kansa ba haka ma abin da ya shafi aikin hajji wani za iya samun kansa ya rayuwa har ya gama bai je hajji ba amma wanda Allah ya hore masa ya ce ga cikin mawadata Allah ya bashi dama ya samu kanshi cikin wanda suka je aikin hajji to lalle ba shakka wannan yana nuni akan ƙarin cikar musuluncin mutum wato rukunan nan guda biyar ba wanda ya tsallake shi Allah ya taimake shi duka ya dabbaka su ya aiwatar da su a cikin rayuwarsa domin zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci kuma abu cewa ce Allah madawakin sarki a Qur'ani mafi yawa in an ambaci sallah sai ka ji an gwama da ita wa fi salata wa atu zakka ta haka duk sadda mutum ya kai cikin waɗanda Allah ya hore musu sukan mallaki nisabi kuma Allah ya taimake shi ya fitar to ya cika musuluncinsa wannan kuma ba ƙaramar garabasa ce ba ba ƙaramin manufa ce ba ga musulmai kowane musulmi a ce yau ya samu cika abubuwan da ake bukata mun ji magabata a lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da ayi sadaka akwai sahabban da za su je su yi dako ko su je su yi itace su sayar don su samu su ma su ba da sadaka su samu shiga cikin wannan cika wannan umarni din to balantana sai da Allah ya hore ma ya damka ma daga cikin falalarsa to yi kokari ka ga ka cika wannan rukunin ka'i da kammala addininka kowane musulmi kuma gode sake nan ya ga a ce ya cika musuluncinsa ya cika kamar da Allah madaukakin sarki a lokacin da ya saukar da aya a lokacin da ake cikin aikin hajji yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan haka musuluncin da aka kammala shi to haka kai ma kana son musuluncin kai ya kammala matukar kana cikin mawadata yi kokari kaga ka cika wannan musuluncin naka za mu tsallaka shi wannan fa'ida a shek al'alama ibn Usaimin shi ya kawo ta. Fa'ida ta biyu, wannan fitar da zaka da shi za ka cimma matsayin wato ɗa'a ta hanyar zartar da umarnin Allah. Allah shi ya ce a yi, kuma yanzu ka tashi ka fitar, to yanzu ka bi umarnin Allah. kuma ba abin da ya sa ka bi wannan umarnin sai don samun sakamako daga wajensa domin shi Allah maɗaukakin sarki idan ya baka umarni ka bi umarninsa to akwai sakamako da zai maka kamar da in ya hana ka baka hannu ba ka akwai uquba da horo da zai yi maka kuma kana yin wannan ne don neman yardarsa don haka mai neman ya samu yardar Allah inda yana cikin mawadatan to ya tabbatar ya fitar da wannan haƙƙin na Allah ya bayar da shi ga wanda shari'a ta ce a bayar gare su abu na uku tabbatar da damko da ƙarin kullin soyayya da ƙauna tsakanin mawadaci da mabukaci ma'ana tsakanin mai hali da talaka duk wadda ya zama cewa yau kai da Allah ya hore ma ka fitar da dukiyan nan kuma ka bayar da ita ga waɗanda aka ce a ba to ba shakka wanda duk abun ya kai gare shi zai ji daɗi saboda abu ne wanda an ɗabi'antar da mutum ga son wanda zai ya kyautata masa ba a ce an kafa hujja da wancan hadisi ba amma dai haka abin yake waƙi'iyan cewa duk wanda ka kyautata masa to lalle ba shakka za ka zama masoyi gare shi kuma duk abin da hake so zai yi maka shi ne yasa wani bawan Allah yake nasiha da wasiya zuwa ga ɗansa a cikin wasiyar tashi yake cewa ahsin ilan Ba nasi tasta'bil qulubahum fa qala masta'bada al-insana ihsanu ka kyautata zuwa ga mutane za ka bautar da zukatansu su zama sun sallama maka saboda kyautatawa yana jawo mutum ya horar da shi ya zama mai biyayya gare ka to duk sadda ka zancewa ka fitar da wannan abin ka bayar da shi inda ya kamata to ba shakka wanda ka ba zai ji yana son ka yana ƙaunarka, ka to kuma abu ne wanda ake so shi ake so ya yado a tsakanin musulmi ashe kenan akwai fa'ida mai girma dangane da fitar da wannan zakkan fa'ida ta hudu tsarkake rai da tarbiyyar rayuwa da kuma wato nisantar da ranka daga ɗabi'a ta rowa ta dalilin fitar da zakkan nan nan ne ita dukiya ta rataye da zuciya ne sau da dama ɗan adam yana iya sadaukar da ransa amma bai sadaukar da dukiyarsa ba dukiya tana rataya da zuciya to duk sadda Allah ya taimaki mutum duk da son da yake ma dukiyar nan ya bi umarnin da Allah yake ya fitar da abin da Allah ya wajabta ya fitar ya bayar da shi inda ya kamata to lalle ba shakka ya tsarkake ransa daga wannan hali na rowa ya tsarkake ransa daga wannan ɗabi'a ta son kai da ma son jawo har wani haƙƙi ya ƙara shigowa wanda ma ba nashi ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi haka ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha karba daga su wanda za ka tsarkake su da shi kuma ka tarbiyyance su a yi tarfiya tarfiya shi ne ƙarin tarbiyya da za a ba mutum wadda ita za ta sa wasu halayen da musulunci bai yarda da su ba sai ya nisance su kamar yadda musulunci ya zo ya tarar da larabawa suna da waɗansu ɗabi'u masu kyau suna da halaye marasa kyau waɗannan halayen marasa kyau su aka yi ƙoƙari aka kawar da su aka raba su da su halaye na ƙware da suke da su aka ƙara ƙarfafa su to an yi tasfiya kenan Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab tazkiya tarbiyyar da zai musu ya gyara musu halayensu to zakka in ka fitar da ita ka tsara tarbiyyar kanka ka tsarkake rayuwarka ita kanta dukiyar ka tsarkake ta kamar yadda mu ji ƙarin bayani Allah madawacin sarki ya nuna mana raye ana tsarkake ta ta bangarori daban-daban ta ɓangaren tauhidi da rabata da shirka kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha wanda ya tsarkake ransa daga shirka da sauran halaye marasa kyau ya tafi bauta wanda ya durmuyar yadda ita cikin waɗannan miyagun halayen da shirka ya taɓe yayi yi asara fa'ida ta biyar ita da zakka yana saba wa musulmi da ɗabi'a ta kyauta da karamci da tausayi ga masu mabukata da kuma nuna jin kai gare su shi abin da ya shafi kyauta koyo ake yi kowa yana so amma a hakan za ka tarbiyyanci kanka ta hanyar sabawa kanka ka fitar ko yaya ne mataki-mataki gwargwadon ikonka gwargwadon halinka gwargwadon kuma ƙarfin imaninka a hankali a hankali har ka saba kai shi wani a rayuwarsa kila bai taba ya cire wani abu ya bayar ba bai taba gwadawa ba don haka duk sanda zai abun zai ji nauyin shi sabanin wani shi kuma duk sadda ya ga mabukaci ko da ko irin tashin nan na masallaci da aka yi da masu gaskiya da marasa gaskiya sai haka shi ran shi ya saba da zaran dai ya ga wani ya ce akwai bukata sai ya ɗauka ya baya to tarbiyya ce kuma mutum shi zai tarbiyyanci a hankali gwargwado abin da zai iya to rayuwa ita zakadin nan takan tarbiyyanci musulmi zuwa ga wannan hali da ɗabi'a wacce take ɗabi'a ce mai kyau kuma sai ga wani lokaci wanda baya yin wannan ta hanyar inda ya kamata ba wai baya kashe bawa ba ba wai bai kashe ba bane a yana kashewa amma sai dai bai saba da ya bayar inda zai amfane shi ba saboda shaidan yana biyo baya ta wannan bangaren kamar da Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shi zai umarci shi zai muku alƙawari ya tsoratar da ku cewa in kuna fitarwa ba za ku talauce in kun talauce ko kuma wa zai ba ku amma kuma daidai wannan lokaci zai yi umarni da alfasha wasu ababe marasa kyau sai haka kila ko abubuwan da yake ɗokowa yana kawo a gidansa tun daga fina-finai da data da yake sawa ya kalle-kallen da bai dace ba da abubuwan da yake yi marasa kyau nan bai jin wahalar ce da kuɗin ya yi wa ya kan bai fasha to sai ka tarbiyyanci ranka ga wasu abubuwan da ba su masu fa'ida ne ba sai ka watsar da su ka kalli menene za ka yi makanka wanda shi ne zai amfane ka gobe alƙiyama fa'ida ta shida eh, fitar da zakkan nan yana tsare ran mutum gabarin zamowa marowaci shuhu wato nau'i ne na rowa wanda yakan hada da zalunci zalunci shine shi bai bayar ba amma yana son ya kwace haƙoƙin mutane ya hada da nashi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana son ku da halaye uku kuma baya son ku yana kyamatar ku da halaye uku daga cikin halayen nan shine man'an wahati kada mutum ya zamo shi ya hana amma kuma yana son a kawo bai ba da haƙƙin da yake nashi ba amma kuma yana son ya jawo haƙoƙin wasu shuhu din shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce din ku da shuhu domin shi ya halakar da wanda suka gabace ku shi ya kai su ga har suka koma zalunci suna zubar da jinin junansu to idan mutum na fitar da zakka ya tsira daga wannan kuma Allah maduhakin sarki ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ka tsare shi aka kiyaye shi daga wato ainihin shuhu da rowa da wannan ɗabi'a to wannan shine mai rabauta Allah ya samu ciki fa'ida ta bakwai fitar da zakkan nan yana jawo albarka da ƙari a cikin dukiyar da kuma yadda Allah ya mayar ma daga abin da ka fitar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cewa wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Allah yake duk abin da kuka ciyar na wani abu to Allah zai mai muku gare shi shine fiye masu azartawa kada ka fitar bai tafi ba shi Allah madaukakin sarki zai mayar maka ba musulmi ba ko ba wanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa idan an samu mai yawan kirki mai yawan karamci ko da ba musulmi ba ne in yayi wannan aikin ya fitar yayi sai Allah ya maida mashi sakamakonsa a duniya idan ya yi irin wannan yake na kirki sai Allah ya buɗa masa wata hanya ta arziki domin me bai da rabo a lahira to kuma Allah ba zai sauye mishi a duniyarsa ba dan duniya ita ce don haka za a ba shi duniyar yana yi abun hanyoyi suna ƙara buɗewa yana yi hanyoyi suna ƙara buɗewa to kai kuma musulmi sai Allah ya haɗa mazu ga na duniya ga na lahira mu duba mu gani su a duniyance manya-manyan masu kudin duniya da kake gani suna da foundation daban-daban suna fitarwa suna yi su sun ga fa'ida da ke ƙarƙashin wannan ne don sun fitar sun baya sai ka je suna ware biliyoyin daloli amma ba su talauce ba wannan yana ƙara buɗe musu hanyar tare da cewa su ba musulman ba ne domin yasa suke haka ba su ga cewa wannan abin ya toye musu abin nan don haka Fitar fitarwa yana sa sai Allah ya ƙara buɗo maka wasu hanyoyin gashi dai ayata alqur'ani wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu haka Allah madawakin sarki a hadisi kudusi yake cewa an ya ibn adama an anfiq alayka kai dan adam ka ciyar zan ciyar da kai alkawarin Allah ne ka ciyar zan ciyar da kai ku duba ku gani duk mai gidan da ya rike gidansa baya sako-sako da kula da iyalansa Allah ba zai tozartar da shi ba Allah ba zai hana shi ba kullum sai Allah ya hore masa abin da zai kawo ko dai ba daɗi za a ci amma ku duba ku ga wani irin waɗannan da suke sun watsar da haƙƙin iyalansu ba su ba su komai kila su da a ce sun tallafa ma gidansu har an manta nawa suka ajiye suna cikin wadata ba sa cikin wadata duk da ba su yi ba in an tambayi su an ce to duk ina abun nan tun shekara ko wata da watannin da kuka yi ba ku bayarwa ina yake su ma ba su san inda yake ba shi kuma mai wancan mai yi ya sauke wajibinsa kuma Allah zai buɗo masa kuma alkhairinsa yana nan da haka haka al'amari yake a kowane irin al'amari Allah da yake ka fitar ka yi shi zai mai da maka haka ma hadisin Abu Hurairah Allah ya kara yadda da shi har wa yau daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yake cewa ma na qasa sadaqatun min mali sadaka ba ta tauye dukiya in ka ga a zahiri kana da dubu ɗaya ka fitar da naira goma yanzu sun zamo a lissafi ba su kai dubu ɗaya ba to Allah zai buɗo maka wata hanya wace ba dubu ɗaya yanzu za su tsaya ba za su karu sama da haka ga kuma ladarka tana can ajiye maka wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza Allah ba zai dada ma bawa abusa hakurin da yayi yayi afuwa an zalunce su an masa ba daidai ba yana da iko ya rama amma yayi hakuri ba abin da zai kar Allah zai kara masa face izza da buwaya tun a idan shi wanda yayi ma afuwan zai ga girman sa zai ga hakurin sa haka nan a idon jama'a a ce gaskiya ne mun jinjina masa an masa ba daidai ba amma ya jure ya yi haƙuri ya kawar da kai to kaga Allah ya ƙara maka izza ya ƙara maka kurjini a idon jama'a ka ƙara ƙima sabanin ka ce ka nuna rashin mutunci to sai haga duk idon ka ka ta zubi a idon jama'a kuma ƙarshen ta ba za ka ci riba ba sai abin ya koma nadama to duk sadda ka zama mai afuwa shi kuma Allah zai ƙara ma izza da buwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu wani wanda zai sauko da kanshi saboda Allah face sai Allah ya daga darajar shi ya ɗaga martabarsa dalilin wannan sauko da kansa da ya yi. Allah zai ɗaga shi saboda me bai nuna buwaya ba bai nuna isa ba bai nuna girman kai ba to sai ya zan cewa lokacin da yake sauko da kansa su kuma mutane suna kokarin ba shi girmansa haka ma hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda da shi yace, ce manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya ce ma min yomin yusbihu al-ibadu fihi ba wani wuni da bayi za su waye gari a cikinsa illa malakaniyan zulani face sai an samu mala'iku biyu sun sauko waya kulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafan dayan su addu'ar sa ya Allah wanda yake ciyarwa Allah ubangiji ka maida masa abin da ya ciyar duk abin da ya fitar ya bayar Allah ka maida masa ka ninninka masa waya kulu al-akhar shi kuma dayan addu'ar sa allahumma a'ti munfiqan khalafan Allah wanda ya rike ya ƙi Allah ka tarwatsa abin da ya aji mala'iku suke yi ɗai ga dashi ɗai ga dashi kuma su bayin Allah ne wanda Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru bayin Allah tsarkakakku don haka mutum ya sauke wajibinsa sai ya samu shiga cikin wannan addu'a haka nan hadisin asma' yar abubakar Allah ya kara yadda da ita ta da babanta ta ce manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya yi. an fihi au in bahi au an fiqi duk ma'anar kalmomi ne na kusa da juna ke zuba ke watsa ke bayar ki yayyafa wala hufi fa yuhfi Allahu alayki kada ki tsaya kina kididdigewa ke dai kullun jama'a malam wa'addada Eh, ya tara ya lissafa ya zama ke cikin akawun sun kai kaza kai har yanzu ina son target ɗina su kai kaza to ba za a taba ba kullum ana ta wahala sai sun kai target din shi bai ci ba da nan gan shi ba su ci ba iyalansa ba su mora ba kowa bai mora ba to kada ki zama haka fa yuhsillahu alayki in ki tsaya wannan shi ma Allah in zai baki sai ya dan kirgo sai a baki ki zuba sai Allah ya zubo miki wala tu'i fa yu'i Allahu alayki kada ki daure bakin aljihu ko jakan ko buhun sai ma sai a daure naki kana yi za mu ga waɗanda suke a inda aka fito ko kuma har wa yau masu yin sai haji akwai waɗansu bayan Allah su haka Allah ya su da wannan karamcin sai haga kuma tun da suke yin shi har yanzu komai na nan yana tafiya ba abin da ya tsaya kullum sai Allah ya buɗo hanyoyi to wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma wannan sahabiya Allah ya ƙara yadda da ita fa'ida ta takwas zakka dalili ce akan gaskiyar musuluncin mai fitar da ita musuluncinsa na gaske ne saboda hadisin abu malik ash'ari shahararren hadisin nan wanda yake cikin arba wani nawiya a cikin hadisin ya kwamshi abubuwa da dama gabar da muke so mu ambato ita ce wa sadaqatu burhanun sadaka hujja ce dalili ne yake tabbatar da gaskiyar musuluncin wanda ya fitar da ita domin wanda musuluncin shi da imanin shi bai zauna ba shi fa gani yake in ya fitar an kware shi an masa wayo ne kawai malamai dai sun iya zaƙin baki a jawo tun da shi bai iya larabci ba a jawo a jawo don a yi masa wayo a ƙwace masa abu alhali kuwa abun ba haka yake ba abu ne wanda shi Allah shi ya yi umarni da a yi kuma shi suna nan sai dai kun san in ya zancewa abu ya haɗu da son zuciya da kuma rowa to komi mutum zai iya ba da fasarori daban-daban to duk wanda ya fita da zakashi ya nuna akwai alamar imani musuluncin shi tabbataccen musulunci ne amma mutane nawa ne waɗanda suke sun ninninka shi ba za su iya fitarwa ba akwai bawan Allah akwai wani wanda mai hali ne yake ba da labari game da wani mai hali cewa an je ana ta ƙoƙarin lura da shi a shawarkan shi a masa bayani ya gamsu ya yarda da zakkaɗin har ya yarda ya ce to shi ke a je a yi lissafi da aka yi lissafi sai ya ji to lissafin masu mamiliyoyi ne ya ce to a bari dai zai yi shawara shawarar da bai yi ba har Allah ya karbi rasa yanzu wa ma yi wani an humaluhu idan radda Allah ya ce in yau kabar duniyan duniyar nan dukiyar da ka tara mai amfaninta gare ka mai amfaninta ka bar ma wasu ka je can ka karɓa tambaya ba ma tambaya kaɗai ba tun da dai Allah ya gaya mana game da abin da ya shafi hana zakka doka za a ce Allah ya duk wanda kaga yana fitar da ta akwai alamar musuluncin shi na gaskiya ne zaka fa'ida ta tara tashrahu sadar tana bude kirjin mutum in Allah ya taimaki mutum ya fitar da ita shi ma zai samu kwanciyar hankali hakanan saka ta yau da kullum in mutum ya fitar da ita ya bayar da ita inda ya dace zai samu wani nau'in natsuwa duk sadda ya zama cewa ka ga wani mabukaci wanda bukatar ta gaske ce yana cikin wani hali ka je tsakaninka da Allah ka tallafa masa ka koren yi masa damuwar da yake ciki kai ma kanka za ka ji Allah ya yi maka wata damuwa taka alkawarin Allah ne kamar da zamu ji duk man nafasa an mu'minin kurbatan nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah sai Allah ya yi masa shi ma don haka su masu yi masu wannan sukan ji daɗi su samu natsuwa su samu kwanciyar rai idan suka ɗoka suka bayar yayin da shi kuma wanda baya iya bayarwa marowaci to ya fi kowa takura ƙirjinsa ya fi kowa zama cikin abin nan rayuwarsa kullum cikin tashin hankali yake damuwa tana tare da shi saboda ni bai bi abin da Allah ya ce ba to Allah ba zai bar shi ya yi rayuwa ta jin daɗi ba Kamar ومن يريد الله أن يهديه يشرح da su. wanda Allah ya nufin shiryar da shi sai ya buɗe masa kirjinsa ga musulunci ne duk abin da aka ce na musulunci ba ya da damuwa ya zai samu alwar kirji da buɗewar kirji wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu kan harajan ya ka'annama da su sama wanda kuma aka cin haka ne Allah ya ce zai sanya kirjin ya zamo cikin damuwa da kunci kai ka ce an sa shi takawa zuwa hawan sama ka je kana hawan wani tsauni ka gani yadda numfashinka zai hau sama to shi kamar an sa shi takawa zuwa sama ne don haka duk wanda bai yi ba Allah ba zai bar shi da kwanciyar hankali ba ba zai bar shi da kwanciyar hankali ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Allah ya ce duk wanda ya bijire ga kira nashi Allah ya ce to sai ya hada shi da rayuwar kunci tun a duniya Allah ya kiyaye mu sai abin da ake so duk sanda mutum zai yi to yayi tsakaninsa da Allah ya nufi Allah da ita ya zama kafin ta fito daga hannunsa a zuciyarsa ya riga ya fitar da ita kada ka zama kana cikin wanda in ya bayar sai ya ya kwana yana tunani yana tsomala yana raɗaɗi akan ya fitar a'a in ka fitar ka fitar kenan shi kenan Baka da wani damuwa saboda ka san kama kanka ajiya ne Fa'ida ta goma tana riskar da musulmi ya zama cikakken mumini saboda hadisin anas amma lika kala ya da yadda da shi daga annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi da yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya so madan uwansa abin da yake so wa kansa yau akwai wanda bai son ya amfana akwai wanda bai son wani alkhairi ya shigo shi akwai wanda bai son dukiya ta shigo hannunsa kowa yana so to yadda kake son ta gare ka haka in ka tsoka ka ba dan uwanka wanda shi ma ta je gare shi to ka so masa abin da kake so ma kanka to imanin ka ya karu ke ya kara cika fa'ida ta sha daya sadaka tana daga cikin dalilai na samun shiga aljanna kamar yadda zuwa cikin hadisin abu malik al-ash'ari Allah ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati ghurafan lalle a cikin aljanna akwai waɗansu manya-manyan ɗakuna na musamman yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha in kana waje kana ganin ciki in kana ciki kana ganin waje yanzu a irin gilasu din da ake yi in dai kana abun nan canje din in kana ciki ne kake ganin na waje ko na waje baya ganin ka to su wadancan ɗakuna ne na musamman gidaje ne na musamman in kana waje kana ganin abin da ke ciki in kana ciki kana ganin abin da ke waje a'adda Allah ta'ala liman at'ama ta'ama Allah madaukakin sarki ya tattali waɗannan gidajen na musamman ga duk wanda ke ciyar da abincinsa a lokacin da ake kan buƙatarsa wa alanar kalama ya zama mai taushin magana ba kajin shi da maganganun ta da hankalin dan uwa ka zage zagi balantana makamancin haka ba bakan magana kullum magana shine ne kyau take fitowa zuwa ga dan uwansa wata ba a yana bibiyar azumi gwargwado duk da aka ce ga wani azumi mai falala yana kan yin shi litinin da alhamis baya wuce shi gwargwado yana yi wa afshar salama kuma yana kokarin yada sallama kullum ba ruwa shi da sai wanda na sani duk inda ya ga musulmi ne kowa na shi ne zai masa sallama wa salla bil laili wan nasu niyam ya kuma yi sallah da dare alhali mutane suna ta bacci ya tuna haduwarsa da ubangijinsa ya tashi ya tsayu dan ya gyara tsakaninsa da Allah Allah ya ba mu ikon dabi'antuwa da wannan sifofin. fa'ida ta sha biyu za ta sanya jama'an musulmi su zamo kamar family ɗaya su zamo kamar gida ɗaya kamar dangi ɗaya mai ƙarfi yana tausaya ma mai rauni mawadaci yana kyautatawa zuwa ga wanda yake mabukaci sai kowa ya ji cewa na wani ne mai dukiyar shi a ransa yana jin cewa wajibinsa ne ya taimaka ya kyautata kamar yadda Allah ya kyautata masa Allah yake cewa wa hafin kama ahsana Allahu ilayk kyautata kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum bayin Allah na kirki so sun san cewa akwai wani sanannen haƙƙi a dukiyarsu wanda ya roƙa dama wanda bai roƙa ba in sun gano yana cikin mabukatan su da kansu za su tashi su kai tallafi zuwa gare shi to wannan yin haka mawadaci ya ji cewa lalle akwai wannan haƙin yi, zai sa shi ma mabukacin ya ji cewa a ashe wani ya san da ni ya san halin da nake ciki sai haga dankon soyayya ya karu ana ƙoƙari a zamo abu ɗaya. ba duk wani abin da zai sami wannan mawadacin sai shi wannan mabukacin ya ji kamar shi abin ya sama saboda in ci gaba ne ci gabansa ne in ci baya ne shi ma ci bayansa ne to dole zai ta fatan alkhairi ga wannan duk wani abin da yi na sharri yana neman Allah ya kiyaye shi don haka in an yi haka kai ma juna ne aka sai haka an zauna lafiya kowa yana ƙaunan wani fa'ida ta sha uku wannan fitar da sadaka da zakka yana bice, zafi da huruwar wutan ƙiyayya tsakanin mabukata da mawadata yana hana wato ainihin tashin fushi da kuma jin wato cewa yaya ba a yi da shi shi talaka wani lokaci ka san alhamdulillah mu a wannan ƙasa Allah ya sa akwai ruhin musulunci musamman a nan arewacin Najeriya za ka ana wasu abubuwa wani lokaci har da danniya ga haƙoƙi na talakawa amma sai ka an na so shi dai da malamai suna ta cewa a yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama za a ci karo da irin wannan yanayin a yi haƙuri har a koma wajen Allah Allah zai fita muku da haƙƙinku su wasu wurare ba su san wannan ba ba su da wannan tarbiyya shi ko tsakanin shi da ubansa ne bai san wannan ba idan ubansa ne ma ya ci haƙƙinsa zai tashi su yi kare jini biri jini ya shi ba nasiha kawai nashi nashi ba a san wani mutunci ba to tallafawa da jinƙai da ba da agaji zuwa ga talakawa yana sa ko da akwai irin wannan damuwa da su to an magance ta an magance wannan ba za a samu irin wannan bore ba muna gani irin su South Africa kwanan baya saboda su ba addini ba cewa suka yi baki yanci rani suna a wannan ba haka za su doke mutum yana ji yana gani a shagonsa a doke shi a wurga shi a ruwa a je a mamaye shagon nashi saboda ni su suna ganin ya za a yi wani bako ya zo ya fi su wadata su suna cikin wahala shi yana cikin jin daɗi ba wani abin da ke zuwa wajensu to ai su ma suna da ƙarfi sai suka nuna ƙarfinsu idan ana samun tallafi ko yaya ne yake yana ga an kashe wannan wutar rikici. talaka dama shi wani babban abin da ke damun shi abin da zai ci. matuƙar zai samu abin da zai cika magance matsalar shi to in ana samun wannan tallafin to wannan matsalan an ta kau a samu borinsu ba za a samu wani bore ta ɓangarensu ba saboda su mawadatan suna tallafawa zuwa gare su a haka yanzu an natsar da su kowa sai ka samu abin shi ne yasa da za ku ji a irin wancan lokaci ana bayanin waye talaka a yi ta'arifin shi a yi bayanin shi a ce to menene talaka a wanda bai da abinci na shekara ko wanda bai da abun nan na kaza talaka ne baya da wadata amma shi dai in ga abinci an gama da matsalar shi to kai mawadaci yi kokari saman masa wannan abincin sai ya zamo da ganin har a shekaro bai da matsala don haka ba za ka samu wani matsala ta bangaren shi ba wata shekara ta dawo kuma an kuma doka an bashi shi ke nan in zo a shekara haka wani bawan Allah yake cewa su tsakaninsu da mawadata talakan Najeriya yana da haƙuri da za a ce in za a ɗan masa abubuwa na ƙasa-ƙasa to ko da da jirgin ƙasa jirgin sama za su sauko suna tafiya a kan titi tallaka sai ya janye mashin ɗin shi ko ya sauka ƙasa ya ce ranka ya daɗe a sauka lafiya ba haka ake ba in dai shi an ba shi haƙƙin shi bai da wani dogon ja to da za su gano ya laita qaumi ya alamu ko da Allah ya sa su gano sannan ita da wannan zakadin tana ba da kariya daga samun laifuka na abin da ya shafi dukiya kamar face-face. lallatan da ya san cewa lokaci yake jira ya abinnan nashi zai zo menene ne yaje yana kokarin sata ba abin da zai kai shi sata haka nan kwace wasu sun koma yanzu karfi suke sawa su kwata musamman ma dan halin da aka take shiga ciki kai labarin na cewa shi a wata anguwa shi wani ya ga yaro karami ya je injin ya dawo da nika sai ya kwace ya yi gidan shi da shi Allah ya kiyaye to ba a son dai abin ya kai ga haka to matukar talaka yana samun dan tallafi na gwargwado da yake zuwa gare shi ba ruwan shi da tada hankali zuwa ga ire-iren waɗannan abubuwa fa'ida ta sha biyar zakka tana tsirar da mutum daga zafi da rana ta ranar alkiyama saboda hadisin ukubatu dan amir Allah ya kare yadda da shi daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yake cewa kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yusfala bainan nas kowane mutum zai tsaya ne ƙarƙashin inuwar sadakarsa har a gama hukunci tsakanin mutane kowa ƙarƙashin sadakarsa zai tsaya sai ka tuna ka ga na taɓa yi kuwa to in na yi na yi da yawa kaga tun nan mu za mu tanadar makamu inuwar in ka je ranar alkiyama ba inuwa kada ka zargi wani kada in zargi wani hadisi abin da ya ambata kenan kullum ri'in fi hulli sadaqatihi kowane mutum yana karkashin inuwan sadakarsa a ranar alkiyama har sai an gama hukunci mun ji dai yanda Allah madaukakin sarki yayi bayani firgicin da yake wannan rana yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yanda rana za ta matso kusa da kawunan jama'a wani zai yi zufa har idon sawo wani har gwiwa wani har madaurin abin nan wani ma rufin har ma ya haɗiye shi ya masa linzani wani kuma bai san ana yi ba yana can cikin inuwa hankali kwance Allah ya sa mu ciki a wani lafazi inna zillal mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuhu inuwar mumini a ranar alkiyama ita ce sadakarsa ita ce inuwarsa shi ne yasa yazid ɗaya daga cikin marwatan hadisin yake cewa akwai wani bawan Allah abul khair wanda shi ya rawaito hadisin daga ba ya kasance ba wani wunin da zai wuce shi da ya kokari ya sadaka ba gwargwado ko da ko ya ɗan samu ƙosai ko cake ko wani abu makamacin haka ko donut dai ya samu dai ya sadaka domin ne a gobe alkiyama dai an tattara ko da kaɗan kaɗan ne abin zai ɗan yawa to don haka na sai mun tarbiyyanci kanmu a kan yi Allah ya taimake mu hadisi shahararre mun san shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani cewa akwai nau'in mutane bakwai da za su kasance cikin inuwan Allah ranar da ba wata inuwa sai inuwar tasa daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatowa yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati akwai mutumin da yayi sadaka fa akhfaha ya boyi wannan sadakar tashi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hagunsa ma ta san mai sa ta bayar ba yayi abinsa tsakaninsa da Allah in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum Allah ce in kun boye madalla da wannan a boye ayi zai fi taimaka ma wajen ikhlasi amma in ma ka bayyana duk alkhairi ne dai ayi yi za ka zaburar da wani akwai wani bawan Allah da ya ce shi bai koyi sadaka ba sai hannun wani saboda yadda ya ga yana ta ƙoƙarin yi Ida, ah, to shi wani ya aka yi? duk dai ba mu ne ba ya aka yi shi yana iya yi ne ban iya yi a hankali yana ta tarbiyyar kafa yana ta koyuwa shi ma har ya koya to ashe kenan kada ka zauna ka ce kai ba za ka iya ba Don in yi kanka ka yi ma ayata ta shida sadaka nan tana taimakawa musulmi a kan sanin menene dokokin Allah ya kuma ƙara fahimtar addininsa domin duk wanda zai fitar da zakka to ba zai fitar da zakka ba sai bayan ya san hukumce-hukumcen zakka ya san wace irin dukiya ake fitar maza zakka menene nisabin kowace dukiya menene nisabinta da za a fitar mata da zakka suwa za a ba me yi laifin wanda bai bayar ba me yi falalar wanda ya bayar da dai sauran waɗansu abubuwa Ka ga canin waɗannan abubuwa ya ƙara samun fahimta a cikin addini yayin da shi wanda bai waje ba gare shi ba zai san kamar wanda zai je haji ne ba daidai ba ne ka san za ka je haji ka tashi ka je haka nan ba tare da ka koyi abubuwan da suka shafi aikin hajin ba ka san me za ka yi dole ka koyi ayyukan hajjin don ka je ka yi hajjin mabrur wanda yake laifin lahu zaun illal aljanna in ba haka ba sai ka je ka dawo irin na wani mawaki yace ka je ka yi hajujuwa ka dawo to Allah ya kare kana da mu fa'ida ta sha bakwai. sadakan nan dalili ne na saukar alkhairai da kuma tunkuɗe mutum bala'o'i saboda hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare da da su a cikin hadisin dogon hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yamna'u zakata amwalihim mawadata ba su taba hana zakar dukiyoyinsu ba illa muni ulqatar min sama face sai an hana musu ruwan sama da ruwan sama da ake saukarwa dalilin hana zakka sai a hana ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala lil bahaim lam yutaru ba dan dabbobi ba ruwan ma ba za a samu ba amma Allah yana tausaya ma wasu bayi ne wanda ba laifinsu ba sai ya saukar da ruwa ba don halin waɗannan ba amma inda don ta waɗannan ne to ba za su ga ruwan Allah ba ashe kenan wasu lokuta da za a ga wasu abubuwa sun canza abubuwa sun juye ba su tafiya daidai laifin daga gare mu ba dama Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer duk wanda a wata musiba da kuka ga ta same ku dalilin abin da ku suka aikata ne Allah ma yana afuwa gare yawa da kuke yi ƙa'ida ta sha takwas wannan zakka da sadaka suna shafe kurakuran mutum suna kankare su saboda hadisin mu'az Allah ya ƙara yarda da shi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara sadaka tana dice tana kawar da kurakuran da ke tare da mutum kamar yadda ruwa yake bice wuta in an hura wuta da ne ake kashe wuta da ruwa to haka ma in dunubai sun taru sun ma yawa hanyar da zaka bi ka kawar da su ta hanyar sadaka duk zaka kawar da su sai kawai gari Allah ya yafe maka fa'ida ta sha tara baya da zakkan nan yana daga cikin godiya ga Allah godiya ga Allah kuma dalili ne na a ƙara maka ga ni'imar da Allah ya maka kamar da Allah ya ce wa ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum la in kafartum inna adabi la shadid matukar za ku gode alƙawarin Allah ne yace zan ƙara muku to matukar kana yi zaka ga ƙari ba wanda za ka ga ana cewa ai dalilin yana fitar da zakka ne yasa dukiyarsa ta yanke dukiyarsa ta ƙare idan Allah ya ƙara budo masa wasu hanyoyi fa'ida ta ashirin ninnin kalada mutum a wajen Allah dalilin ya fitar ya yi saboda Allah Allah ya ce masalul na yunfikuna amwalahum fi lafi, misalin wanda suke ciyar da a kan tabarkin Allah kamasali habbatin ta sab'a sanabila kamar misalin wato ainihin ƙwaya ɗaya ne da ka ka shuka ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowane zangarniya akwai kwaya ɗari kwaya ɗari ta haifan maka da kwaya ɗari bakwai ba nan kaɗai aka tsaya ba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ya kan yakan ka ga wanda ya so fiye da haka wallahu wasi'un alim Allah mai yaulan falala ne sannan sadakan nan fa'ida ta ashirin da ɗaya tana kare mai ita daga azaba domin wanda baya bayar da zakar dukiyarsa to zai fuskanci azabar Allah kamar da Allah ce wallazi ne yake nuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum sai a gaya musu za a kwankwashe su a ce hada ma kanastum li anfusikum fa zuqu ma kuntum taknizun a ranar alkiyama azabar ta ko'ina za a je a narka amma yadda dukiyar nan su kwandala kwandala ko miliyan nawa ne za a maida su kwandala kwandala don a rika manna su a jikinsu a riƙa manna musu ta gaba da bayan fuskokinsu da ko'ina a ta mannawa ka duba ka je ka samu kwandala har wayo ka sata a wuta ta yi zafi ka taɓa ka je yaya zafinta yake yaya raɗaɗinta yake to a ce ko'ina duk dukiyar nan komai yawanta sai an canje ta an maida ta a kuma manna ta a jikinta wani zai ce ka a dukiyarsa tana da yawa fa jikinsa ma ba za ya ta mammannawa ba dukiyar ina ai a ranar alƙiyama za a girmama mutum ne musamman ɗan wuta za a ƙara masa girma ne ta yadda za a yi masa azaba ya ji a jikinsa kai azaba da Allah ya tattala in kana irin wannan kafin a kai wutan an narke a'a za a ninninka a ninninka girman jikin ɗan wuta saboda azabar ta shige shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi ma hakorin sa dai sai ya kai girman dutsen Uhud to ya girman sa kenan wata azaba da Allah ya tana da ai sai an ƙara girman mutum to dan haka kada mutum yake ce kai ai duke ta in an ce a wannan to ba za ta shiga jikin shi ba za ta shiga Allah zai kiyaye ni. sannan a gurguje lokaci yana harara za ambato biyu ko uku haka zakka tana kare dukiyar mutum kuma Allah yana tsare mutum dalilin yana bayar da ita ta ashirin da hudu zakka tana tafiyar da sharri da ke cikinta sharrin dukiya saboda hadisin jabir da ya zo cewa an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da yan mutum ya bada dukiyarsa sai ya ce ai duk wanda ya bada dukiyarsa to haƙiƙa ya tafiyar da sharin dukiyarsa duk wanda ya bada zakka dukiyarsa to ya kawo mata da sharri idan addaita zakata malika faqad azhabta an ka sharruhu matukar ka bada zakka dukiyarka to ka kawar ma kanka da sharrin shi dukiyar karan kanta akwai nata shari'i amma in ka fita to ka huta kashi tana tsarkake fa'ira ta ashirin da hudu tana tsarkake mutum tana tsarkake dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma hiya inna hadhihi sadaqati inna ma hiya awsaqun nas ita wannan sadakar datti ne na mutane in mutum ya fitar da ita kamar ya kawo kansa datti ya kawo kansa ya kawo ma dukiyarsa da wannan datti yanzu ya tsarkake dukiyarsa ishara zuwa ga abin da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha da ka fitar to ka tsarkake kanka ka tsarkake dukiyarka ka kawar da datti ashirin da biyar wanda dole sai dai matsaya a nan inda na ga ana min ishara tsare mutum daga tsare masa dukiyarsa daga bacinta saboda mai yadda ya zo cewa zakka ba ta taɓa haduwa da wata dukiya face sai ta bata wannan dukiyar malamai sun ta ba da fasara akan wannan suka ce saboda yanzu ya haɗa abin da yake halaf ɗin shi da haramun asalin dukiyar halaf ce gare shi amma wannan haƙƙin na talakawa haramun ne gare shi to ya haɗa halaf da haram don haka yana kawo ma kansa matsala kenan wasu suka ce a'a abun nufi a nan idan ya zan cewa shi ne karɓan zakkan nan shi ma mawadacin ne to kamar yana jama dukiyarsa bala'i ne yana cikin mawadata baya cikin mabukata amma kullum shi yake kai kokon bara da Allah kada a manta da shi to zai halaka dukiyar ka kenan domin zakka hakkin talakawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam da aika ma zuwa yaman cewa yi to qad min iyyam wa turaddu ila fuqara'i a karba daga mawadata a maida ta ga talakawa to amma wani shi gani yake da wayo ne da irin wannan ne zai tara ya tara da yawa baya cikin su amma lalle ya fi kowa abin nan yawon shi ma a bashi a bashi a bashi wanda da za ka bincika yana cikin wadata Allah ya ce mu lokaci bai ba mu dama nan mu karkare su ba domin za mu iya cewa yanzu kusan mun dan ce rabi ko fiye da rabi kadai amma ga lokaci kuma an ce ya yi dole mu yi haƙuri da abin da ya samu ko cewa muka yi mai ta ambato su ba zai yi a ƙarƙare ba domin ba wai a ambace su kawai ba me yi saƙon da ke ciki muna fatan wanda muka ji Allah ya amfana da mu shi ya ba mu ikon yin aiki da shi ya ba mu ladan sauraro ya sa kuma mun aiwatar da shi mu isar da saƙo zuwa ga waɗanda bai isa gare su ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu yi kuma bi gaskiya ya nuna mana abin da yake ba gaskiya ba ya ba mu yi kuma sance shi ya kiyaye mu daga soyayyen zuciya ya tsare mu daga sharrin shaydan hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi